gobe da labari. Hausa suka ce idan baka san gari ba saurari da ka, idan ka ji wane ko ba banza ba. Duk inda kika ga ƙasaitacciyar mace tana juya kambunta ba haka nan ba. Shin kina da labarin sarauniyar mata mai sirrin tsirrai? Ko ke ma 'yar nagaji da gwaji ce ban ga biyan bukata ba. To albishirinki, kaya ya tsinki a gindin ba Don sarauniyar mata mai sirrin tsirrai ta shahara ta fannin haɗa magungunan mata masu kyau da inganci. Da kayan sarauniyar mata mai sirrin tsirrai kin yi fice a cikin mata. da kayan sarauniyar mata mai sirrin tsirrai kin zama mowa. Kayan sarauniyar mata su ne sakishiya kwafa kuma sami gida zumuɗi. Tana da dakan mata masu inganci, tsimin mata, maganin sanyin mara, zumar mata, gumbar mata, maganin basir, maganin cikowar kirji kai har ma da na ƙugu. Tana da gangariyar magani na matsi. Tana da ingantattun magungunan ƙarin ni'ima, bugu da ƙari, magungunanta suna gyaran fata. Domin siyan ɗaiɗai ko sari, za a iya tuntuɓar ta akan lambar waya kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai takwas ɗaya bakwai biyu hudu uku ko kuma sifili takwas ɗaya sifili sifili sifili takwas uku uku hudu tara za ku iya samun kayan sarauniyar mata mai sirrin tsirrai a jihohi daban-daban na ƙasar nan ga waɗanda suke garin maiduguri za ku iya samun kayan a tashar dambuwa opposite secondary school ɗin bulaburin shagon musa yaron gausi ko ku neme shi akan namban waya sifili takwas sifili biyu tara ɗaya tara bakwai shida takwas biyar. Ga waɗanda suke garin Fataskun kuma za ku iya zuwa bakin kasuwa babban gate ɗin makera wajen 'yan kuka kusa da masu goro shagon Abbas. Ko ku neme shi akan namban waya sifili bakwai sifili hudu biyar biyar biyar biyar sifili biyar sifili. Katsinawan duka kuwa za ku samu kayan sarauniyar mata mai sirrin tsarai a gidan makera kusa da tsohon masallacin juma'a na 'yan izala mahuta wato yankin funtuwa da dandume ko kuma ku tuntuɓi nasiru gizaki a kan lambar waya sifili bakwai sifili uku sifili biyu tara uku tara shida hudu ko kuma sifili takwas sifili uku takwas ɗaya takwas biyar hudu shida hudu ko kuma ku tuntuɓe ni abokiyar hira kai tsaye a kan lambar waya sifili tara sifili Huɗu takwas uku ɗaya tara tara ɗaya. Sarauniyar mata mai sirrin tsirrai ta yi daban da saura. Bismillahir Rahmanir Rahim Shi'umar masarauta kashi na goma sha tara. Ke shiru da bakinki kin ji jawahiruna, ni kaɗai ce mahaifiyarki. baki da kowa sai ni kin ji sharin shaidanu ne suke sa kina yin mafarki amma zan sa malam ya karɓo miki turaren miyagu ko da wasa kada ki sake ki faɗa kowa kin ji ko jawahir ta gyaɗa kai a hankali kamar mai nazari sannan ta ce kuma ta ce wai abin bauta zai yi fushi da ni mai tsanani idan na bari fulani umaima ta yi galaba a kaina kun jawahir kina so ki jefa mu a cikin kogin bala'in da za mu yi ta tsalle har abada ba za mu iya fitowa ba jawahir ta girgiza kai to kin ga daga yau duk ranar da kika yi mafarki da ita kice ce ke biki san wani abin bauta ba kin ji ko jawahir ta amsa sannan ta miƙe har ta je bakin koba ta da ta zauna inna wallahi ya habu tausayi yake bani saboda da guba a jikinsa wannan karan mai gada bata dakatar da ita ba sai ma tambaya da ta wurga mata guba wace iri jawahir fulani babba sai da dare ya tsala sosai sannan ta farka sakamakon yadda ta juyanta ya sage mata a hankali ta tashi har za ta je bakin kofa ta koma ta sambaci abubakar allah ya baka lafiya abubakar allah ya nuna min lokacin da zan ganka ka koma kamar kowa ta furta a hankali sannan ta wuce ɗakinta tana kwanciya babu jima bacci awon gaba da ita cikin bacci ta rika jin wani abu yana yunkurin fita daga kasanta, kamar ɗa yana son ya fito daga kasanta. da sauri ta bude idanunta a hankali ta furta yau me nake ji haka a cikin daren nan ta so a ce safiya ko rana ce da ta yi turaren miyagu ko ta ɗan ji daɗin jikinta. Kwanciya ta sake yi, sai dai a wannan karan bacci ya ƙaurace mata. Sakamakon yadda take jin kamar ana fasga wata gaba ta jikinta da ƙarfi. A ɓangare ɗaya kuma wani irin zafi ne yake ratsa lungu da saƙon cikinta. Babu jimawa kuma ta ji wata irin iska mai daɗi na shiga jikinta, wanda haka ne sanadiyar da bacci mai daɗi ya awon gaba da ita. Dan Asabar fara Fulani Umaima ta soyi wa Sarki Abdulaziz sallama, Dan ta koma sashenta ta baza kunnuwa ta ji rahoton da zai fito daga bangaren Fulani babba da Sailuba. Amma gudun kada ya fahimci wani abu, ya sa ta haƙura, har sai da gari ya waye tangarara. Tana shiga ɗakinta ta samu basiri ya hargitsa mata ɗaki yana bincike. Da mamaki take bin shi da kallo, dan tun daga rumfa wato falo har zuwa uwa ɗaki duk ya bincike. Me kake nema da ka hargitsa mana ɗaki? Kafe ta yi da jajayen idanunsa, fuska a turɓune. Kallon ƙwayar idanunsa ya haddasa mata mummunar faɗuwar gaba. kamanninsa da na boka shaddar suka sake bayyana karara. har sai da ta ji wani kwarjini da shakkunsa ya mamaye ta tambayar ka nake me ka ajiye mini da kake birkita mini ɗaki zaka ɗauka Falani Umaima ta sake tambayarsa cikin dakiya. Wani littafi nake nema. Ras, gabanta ya faɗi. Kai ka ajiye shi? Ni da ɗakin mahaifiyata sai na ajiye abu zan ɗauka? Da mamaki take bin sa da kallo. Ba tun yau ba ta lura da tsagerancinsa. Do da shi kansa Musin ba kan wallasa ba ne a wurin rashin kunya, amma na basiri ya dame shi ya shanye. Dalilin haka ya sa ko kaɗan ba sa ga miciji da takawa, saboda har taka Muhammad bai bari ba idan ya so tata rashin mutuncinsa. Idan Fulani Umaima ta fara wasafa miyagun ɗabi'unsa a zuciyarta, har mamakin ƙanƙanta shekarunsa take yi da hatsabibancinsa. Fice min daga ɗaki, ta furta fuska a haɗe. Duma inda kika ɓoye shi sai na lalubo shi, saboda dole ne na cika umarnin mai gida. Da haka idan kare na yawo zabo na yawo, dole wata rana za a haɗu. Ki rubuta ki ajiye, ko da arziki ko da tsiya sai na mallaka masa littafin nan. Yana gama magana ya zagaye ta yi wuce har yana bangaza ta yi fice daga ɗakin. Duk rintsi kada ki bari wani ya ƙwace littafin nan daga wurinki Umaima. Ke ba kamar kowa ba ce a wuri na. da haka na danƙa miki wannan sirritaccen littafin ki kula da shi. Ina fatan dai kiwon littafin nan kyakkyawan maɓoya. Ina sake jan hankalinki, kada ki sake ki saki jiki da kowa akan wannan littafin duk kusancinki da mutum ko da ɗan cikinki ne ire-iren kalaman da bama guje yake furta mata kenan a lokutan baya idan ta ziyarce shi hajiya zuciya ta sauke ta shiga kicini ya gyara uwar ɗakin dan ba ta barin kowace baiwa ta shigar mata ɗaki saboda kayan tsabace-tsabacen da ta rataye sai da jawayar ta ɗaga rigarta ta ɗora hannunta akan tambarin cikinta ta yi sake kamar wacce take sauraron wani abu sannan ta furta tsohuwar guba ce da ta bi ilahirin jikinsa da ruhinsa. Ban san tsawon lokacin da ta ɗauka a jikinsa ba, amma ta riga da ta illatar da ruhi da ganga jikinsa. Jawaya ta ɗan ɗago ta kalli mai gado. Na san faɗa zaki mini ina, amma da na sanar da Fulani babba don a nema masa magani. Mai gado ta yi shiru tana nazari. Idan kina dakatar da ita za ta daina sanar da ke halin da take ciki. Zagin zuciyar mai gado ta gargaɗe ta. Sai da ta sake janyo jawahir a jikinta sannan ta furta jawahir. duk cikin gidan nan babu wacce nake so nake kauna har raina kamar fulani babba to amma ki dubi matsayin mu a cikin gidan nan mu kaskantattu ne da ba su da yancin kansu ballanta na galihu banda Allah ya sa fulani babba ta ja a jiki da bautar da zamu dinga yi irin ta su laurace furta irin waɗannan maganganun matukar suka fito sarari ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba idan kin yi mafarki ko wani tunani ya zo miki ki same ni ni kaɗai a ɗaki ki gaya min idan ya so sai mu tattauna ni da mahaifinki ganin mai gada ta bata ƙwarin gwiwa ya sa ta ji daɗi har ta faɗaɗa fara'a ta fili fita ta don ta ɗauro alaula mai gada ta bi bayanta da kallo cikin jimami da matsananciyar damuwa sai da ta tabbata su jawahir sun tafi su suka gero sannan ta kira umaru don su tattauna matsalar da jawahir take son ballo musu malam baya ta haihu fa kamar yaya ya tambaya fuska ɗauke da damuwa da alama zancen mahaifiyar yarinya nan na ci gaba da bayyana idan baka manta ba da kanta ta ce mana Ita ce za ta bayyana surar jinsi da ta halitta zira'a su baki ɗaya. Duk abin da Jawahir ta faɗa mai gado, tas ta kwashe ta gaya masa. Ya yi shiru, sannan ya ce ki ci gaba da janta a jiki. Kada ki bari ta furta wata magana da za ta kai ga jawo mana matsala. Zan shirya fitar sirri. Akwai wani mai magani da naji mai martaba ya sa an karɓo wa Fulani magani a wurinsa. Sai da mai gada ta ji haka, sannan ta ɗansa kiranta, ta ci gaba da harkokinta. Sai da asuba ta yi, sannan fulani babba ta iya buɗe idanta. Ta yunƙura da niyyar ta tashi, lokaci ɗaya ta ji jikinta kamar an ɗaɗɗaure ta. Motsa ta take sanyi, amma sai ta ji ilahirin jikinta ya mata nauyi dum. Kamar an danne ta da narkakken dutse. Wani abu da ya sake ɗaga mata hankali, yadda take jin jikinta kamar ba nata ba. Tana daga kwance ta fara ƙwalla mai gada kira, ita da baiwa Zainaba. Amma shiru babu wanda ya amsa mata. Tana nan kwance hawaye fara gangaro mata, don duk yadda ta so ta iya motsa jikinta abin ya gagara. Sai da gari ya waye tangararan ta fara jiyo gwaran cin Abubakar don ta tabbatar yunwa yake ji. Babu jima ta ji sallama baiwa Zainaba, da sauri ta fara jera mata kira. Jin kiran ba na lafiya ba ne sa baiwa Zainaba ta fada ɗakin da sauri. Allah ya taimake ki, ranki shi daɗe. Take zuciyar Fulani babba ta karye, murya na rawa ta farta shigo Zainaba. A hankali baiwa Zainab ta shiga ɗakin. Zainab, wata kadara ta sake rikitowa rayuwata. Tun asuba ido na biyu amma na gagara motsa ko da ɗan yatsa na ne. Maza je ki kira mini mai gado, ki ce ta zo cikin gaggawa. Tun da yawa Bafaja tambayar kirjinsa yake bugawa fatfat, zuciyarsa kamar za ta faɗo. Fargabarsa ɗaya, kada ya ji mummunan labari akan tushen asali da samuwarsa. Kamalu, da wannan hannuwan na na tsinto ka a cikin kogon wata katuwar bishiyar kuka da ke cikin kasurgumo wani daji da ke riga ardo. wanda ake kira da dajin wushishe, da ke gefen ƙoramar ɗinya. A ranar ana gudanar da wani bikin shaɗi ne. Tun safe na tashi da jin kasalar jiki. Ban san dalili ba, don har na fasa fita kiwon shanu. Amma sai wata zuciya ta shawarce ni da na bi bayan su salele. Cikin ƙudurar Ubangiji bayan na tafi, sai wani zazzaɓi ya rufe ni. Don haka na nemi gefen bishiya na ɗan kishin gida don jikina babu ƙwari. Kamar almara, ina zaune sai na fara jin kukan jariri daga gefe na. Nan take na ciro guruna da layin da ke ƙuguna, don a tunanina ko mutanen dajin ne suke niyyar buɗe min idanu da tsakar rana. Har na fara harama yin turare, sai idanuwa na suka kai kanka. Kana kwance cikin kogon bishiyar kuka da kallanta kaɗai sai da ya hargitsa mini kwanya. Wata irin juwa na ji tana yunkurin ɗauka na. Idanuwa na suka fara min gizo, har nake ganin kamar bishiyar tana tafiya a kanta. Kamar na wuce, sai kuma nake jin zuciyata ta yi rauni, ba zan iya barinka ba. Idan idanuwa na ba gizo suke min ba, a lokacin da na fara tunkarar murgujejiyar bishiyar kuka har gani ne kamar tana matsa baya da kanta a haka na ci gaba da tafiya zuciyata na rawa har na ɗora hannuna a kanka na ɗauko ka sai dai abin da ya matuƙar bani mamaki bai wuce ganin wani zagayayyen jini a kanka ba kamar wanda aka ɗora hular sarauta wani abu da ya sake tsinka mini rai ganin na kai hannuna kanka don na goge jinin amma kuma sai na ga kamar dankare yake da fata jikinka a haka na rungumo ka har zuwa gida na kawo inarka sai dai muna zuwa gida wannan jinin ya bata babu shi babu sa. Ina tunanin hankali na ya kwanta, sai kuma muka lura da wani bakon al'amari a tattare da kai, wanda ba mu taɓa ganin halittar ɗan adam da irinsa ba. Lokacin da mahaifiyar Fulani Umaima ta samu Umaima da buƙatar da Fulani Asabe ta zo da ita, kamar dama tana son abin a ranta, don ko a fuska bata musa ba. A ranar da Fulani Asabe za ta koma, a ranar suka wuce tare da Fulani Umaima. Fulani Umaima tun tasowa ta fitsararriya ce, ga rashin tsoro, duk wani abu da za ka yi mata barazana da shi ba zai tsorata ta ba. Uwa uba kafiya, taurin kai da taurin zuciya. Tana da matukar wayo sosai, don lokaci ɗaya ba za ka taɓa gane ainihin halayya da ɗabi'unta ba. Don ba ta kai haka ba, ta iya makirci, kisa da kisisina. Saboda ko a cikin masarautarsu, mahaifiyarta ba ta jin koɗar game da ita. Kuma duk cikin ‘ya'yanta ta fi ji da ita. A ranar da ta fara tozali da Sarki Abdulaziz, A ranar kwana ta tana ayyana abubuwa da dama a cikin zuciyarta. A yadda zuciyarta ta yi nisan kiwo a kansa, ba ta jin za ta iya rabuwa da shi kamar yadda Fulani Asabe ta ce za su iya auren jeka na yi ka ne. Sannan a hankali sai ta fara shigewa Fulani babba tana yi mata hidimar ɗan aikace-aikace da taya ta hira. Da farko daga mai babban ɗaki har Fulani babba babu wanda ya saki ciki da ita. Sai daga baya da suka ga yanayin kyawun ɗabi'un da Umaima take nuna musu, sai suka saki jiki da ita. Makonnin Umaima takwas Fulani Asabe ta bata wani farin kwalli, ta ce ta saka, ta kuma tabbatar sun haɗa ido da Sarki Abdulaziz. Daɗi ya lullube Umaima, har murna ta bayyana a fili. Ba na son sakarci fa, kada ki ɗauka auren jin daɗi da kwanciyar hankali zaki. Da kamar Fulani Umaima za ta musa, sai kuma ta ƙaƙalo murmushi, ta furta ba ina yin murmushin bane saboda wata manufa ina. Ina sakin murmushin murna da jin daɗin ganin mulki da sarautar gidan nan sun kusa dawowa tafin hannunmu ne. Fulani Asabe ta saki murmushin farin ciki, shi yasa nake kaunar ki uwa na Fulani Umaima ta yi shiru, tana bin Fulani Asabe da kallon baki da hankali. Da haka ta sake kwantar da hankalinta har lokacin da Allah ya haɗa fuskarta da Sarki Abdulaziz. A ranar da ya tozali da ita, a ranar ne ya tattaki har zuwa gurin mahaifinsa da maganarta. Bai hana shi ba, don ganin shi shugaba ne kuma wakilin masarauta. Da haka cikar kamalarsa za ta ƙaru ne idan ya tara iyali sama da ɗaya. A lokacin da mai babban ɗaki ta samu wannan labarin, ranta ba ƙaramin ɓaci ba da haka kawai ta ji umaima bata kwanta mata ba take ta nuna sarki usman rashin amincewarta amma sai bai bata goyon baya ba duk wani abin da yake faruwa fulani babba bata san waina da ake toya ba sai dai ta lura da sauye-sauye a tsakaninta da mai gidanta ya jiro mata da sababbin halayen da bata san da su ba kamar kyara hantara yawan faɗa saurin fushi da ƙaurace mata amma gudun tashin hankali a tsakaninsu sai ta dinga taka tsantsan amma kuma ta yi mamaki matuƙa da ta ga Umaima ta janye kafarta daga sashinta. Har sai da wata rana ta taɓa aika bayanta su gano mata ko lafiya, kwana biyu bata zo mata ba. Duk da saƙon da Fulani babba ta tura Umaima, bai sa ta taka ta je ba. Domin a ganin ta ai buƙatar maji haji sallah. Buƙatar ta riga ta biya, babu sauran wahalar da kai. Lokacin da mai gada ta ji saƙon kiran Fulani babba, da halin da take ciki ba ƙaramin kaɗuwa ta yi ba. Zani ma daban, riga daban, ko dan kwali bata ɗaura ba, ta ɗora mayafinta a kanta ta fice. Ko dai abin da yarinya nan ta faɗa gaskiya ne, mai gada ta ayyana a zuciyarta. Kamar za ta tashi sama haka take zabga sauri tana shirin gifta kofar Fulani Umaima, ta ji an furta ke! Cak mai gada ta tsaya cikin saranda, sannan ta tana faɗin Allah taimake ki ranki shi daɗi. Ina za ki je? Fulani Umaima ta tambaya don san jin halin da Fulani babba take ciki. Tuba nake ranki shi daɗi. Fulani ce ta aika na zo da gaggawa ba ta jin daɗi. Wani sanyi ya ratsa zuciyarta amma sai ta faske. Idan kin gama da sashen nata ina son ganin ki. Ras, gaban mai gada ya faɗi. Dan ko kaɗan ba ta son wata alaƙa da za ta shiga tsakaninta da Fulani Umaima, musamman da ya zama cikin bayi, Fulani babba ta fi aminta da ita. An gama ran ki shi daɗi, ki huta lafiya. Mai gada ta furta a sanye, sannan ta wuce, bayan Fulani Umaima ta sallame ta. A gafarce ni uwar ɗakina idan na yi jinkirin zuwa. mai gada ta yi magana tana ƙara sa jikin ganin fulani babba zuciyarta a tsinke a madadin fulani babba ta iya tanka mata sai kawai ta fashe da matsanancin kuka hankali a tashe mai gada ta matsa gabanta idanunta suka ciko da ƙwalla uwar ɗaki na akwai abin da yake damun ki ne sai da fulani babba ta yi kuka mai isarta sannan ta sanar da mai gada duk abin da yake faruwa banda hawaye mai gada babu abin da take da kyar ta iya ɗaga fulani babba ta jingina ta da bango ta soya mata kayan jikinta ta ɗauro mata alaula tana yi tana zubar da ƙwalla. Ranki shi daɗe, me zai hana aika da takarda ƙasar Rum a sanar da ya duk halin da kike ciki? Bala na babba ta kalli mai gado tana son ta girgiza kanta, amma ta kasa. Mai gado, mahaifiyata ta girma, girma ya kama ta. Ga yaya Halima da ke gabanta tana fama da lalura hauka. Idan na sanar da ita hankalinta zai ƙara tashi. Mai gado ta share ƙwallon idanunta. Tana shirin yin magana Fulani babba ta ci gaba da cewa, ban san ki ba. ban san daga inda kika fito ba mai gado amma da cikin masarautar nan da ke kaɗai na aminta kuka ya ci ƙarfin fulani babba mai gada ta share mata hawayen duk da ita ma kukan ya gagara tsawaita daga idanunta a halin da nake ciki jikina yana bani ajalina ya kusanto ni tawa ta zo ƙarshe dan Allah ko baya ta ki kula min da Abubakar na san wannan wahalallen alƙawari ne na danƙa miki domin baki da ikon kanki wataƙila ma a hana ki shiga al'amuran shi amma idan har kin samu dama ki kula mini da shi na bar shi a hannun Allah da hannunki mai gado ki shi daɗe cuta ba mutuwa ba ce ki daina faɗin haka insha Allahu za ki samu lafiya murmushin yaƙi fulani ta saki na yi jinya kala-kala mai gado na gamu da cututtuka mabambanta amma wannan ciwon da na waye gari da shi daban yake da sauran lokaci ɗaya wani irin tari ya turnike fulani babba ta fara kwara wani irin baƙin amai mai wani irin wari a ruɗe mai gada ta kira baiwa zainaba suka fara gyara fulani babba a lokacin ta na zuciyar mai gada ta gama karyewa sai bayan wani lokaci fulani babba ta da hayyacinta zainaba da mai gada sai share kwalla suke don duk wanda ya ga halin da take ciki sai ya tausaya mata ranki shi daɗe na aika zainaba gurin taka ba ta same shi ba a wannan karan murya ta ce ta sake yin ƙasa sosai a sanar da jakadiya idan ya dawo ta sanar da shi halin da nake ciki Da sauri baiwa Zainaba ta fita ta samu jakadiya ta sanar da ita halin da Fulani take ciki. Kamar wacce aka yi wa kyautar aljanna, haka farin ciki ya lulluɓe zuciyar Fulani Umaima. Ta koma cikin sashinta cikin murna kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha. Uwar ɗakinta ta faɗa, ta tsinci kanta da ɗauko akwatin da ta adana littafin labarin Hidaya. Sai da ta ɗauko ɗaurariya fata da bama guje ya bata, ta juya a hannunta, tana sakin dariya ƙeta, sannan ta mayar ta ɗauko littafin. sai da ta jingina da bango ta buɗe shafin da ta tsaya sannan ta ci gaba da karanta ban san me ba sarki hafiz dariya a cikin tambayata ba da haka na kafe shi da idanu ina kallo sai da ya dan saita natsuwarsa ya dube ni yana faɗan a tsammani na ko kaɗan bakya daga cikin wani jinsi bayan na bil adama. a labarin da kakana ya bani wanda shi kansa ya ce kusan labari ne na kunne ya girmi kaka mahaifiyarki ta kasance 'ya daga gurin sarkin wanzaman garin wato bala wanzam su biyu ne 'ya'yansa daga mahaifiyarki sai ɗan uwansa Shamsu. Tun tasowar mahaifiyarki mace ce mai sanyin hali da kyakkyawar mu'amala. Shi kuma mahaifinki ya fito daga zira'ar bargi, waɗansu mutane da ke rayuwa a gaɓar tekuna da ke kewaye da su. Waɗannan al'umma al'amuransu na da matuƙar ban mamaki, sakamakon ba sa rayuwa a ko'ina sai gaɓar teku, kuma duhun turu ba sa barin wurin. Sannan an yi zargin mahaifinki jika ne ga sarkin ruwan yankin da hawan. A yadda kakana ya bani labari, Wata rana wani masinci ya zo da isa gabar yankin da zira'a mahaifinki suke zaune. Sun yi ma'amala ta arziki da shi. Yana shiga ruwa da zummar Yesu, sai kwale-kwalensa ya kife da shi. Duk iya ruwa da kwarewarsa da kogi ba su iya samo mutumin ba. Dalilin haka ya sa mahaifin kakanki ya ɗauki yarinya da ya bari ya ci gaba da renanta har ta zama budurwa kakanki ya aure ta. Idan na fahimta kenan, babu wanda ya san asalin kakata kenan? Na katse sarki Hafiz daga bayanin da yake mini. sai dai ko kaɗan kwanyata ta gagara jera kalamominsa a ma'aunin da suka dace mutane da dama sun yi hasashe sai dai har kawo wannan lokacin babu amsa kwakwara kuma mai tushe da za a kafa hujja da ita na sauke ajiyar zuciya na sake zuba masa idanu a labarin da aka bani tun tasowar kakanki ya kasance a tsabibu mara tsoro da an ce waɗansu daga cikin jinsin aljanu har tsoronsa suke a wannan lokacin kuma akwai ɗan sarkin baƙaƙen aljanu darri da ya taso cikin takadiranci da kuma hatsabibanci kuma ko kaɗan ba sa ga maciji da kakanki a wannan lokacin sai dai shi aljani darri ya so auren kakarki dalili kenan da ya ƙara tsaurara tsatsamar alaƙarsu da yake sun buɗe wa kakanki idanu sai ya zamana yana ganin su muraran har su yi ta sa'insa daga ƙarshe dai kakanki ya ci galaba a kan shi don haka sai ya karya kadarin darri duk hatsabibancinsa sai ya yi laƙwas kuma ya zubar da makamansa. Kwatsam ba zato bayan waɗansu shekaru masu tsayi, sai aka waye gari ɗan autan dari, ya kamu da matsananciyar soyayya da mahaifiyarki. Da farko mahaifiyarki bata san buhusu ba mutum ba ne, domin idan ya tashi zuwar mata, a surarsa ta bil adama yake zuwa. Sai da ya fahimci soyayyarsa ta yi ƙarfi a zuciyarta, sannan ya bayyana mata ainihin zubi da sura halittarsa. Da yake shi so kundin bala yake ya hana ganin laifi. Ko gezo, mahaifiyarki bata ji ba za ta iya rayuwa da shi ba, sai ma soyayyarsa da ta mamaye zuciyarta. akwai abin da na manta ban sanar da ke ba. Jan kalaman sarki Hafiz ya sa na dago da sauri ina kallon sa. ya jinjina mana kai. A razana Fulani Umaima ta rufe littafin ba shiri sakamakon jin murya jakadi ya raɗo a tsakiyar kanta. Da sauri ta mai da littafin ta miƙe ta fito fuska ba ya ba fallasa. Tabɗeja. Lallai Fulani babba kin ga jarabawa kala-kala. Hmm. Wai na ce ba? Me jakadiya ta zo yi ne gurin Fulani Umaima? To mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari. Ni eh, gobe da labari kuma so kusa kwasha labari.